ranar Laraba 21 ga watan Disamba shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Ministan kiwon lahiya na ƙasar niger ya jagoranci bikin buɗa sabon gidan kulawa da al'amuran samun haihuwa ga ma'auratan da ba samu karuwa ba muna ci da ƙarin bayani. gobe insha Allah za a soma gudanar da shaushawar rigakafi ta gama gari a fannin cutar da sa a birnin kunne da kewaye. a rahoton na musamman za mu taɓo batun cibiyar nan da aka girka ma mazauna karkara musamman ma manoma da makiyaya don su samu bayyanan da suka dace kana amurar noma da kiwo ku biyo mu don jin yadda tsarin yake tafiya da fatan auna lahiya ga labarin namu kamar yadda suke Hukumar koli da ke kula da kundin tsarin mulki ta yi watsi da wannan kudurin doka na ranar 16 ga watan Disamba 2022 wanda ya tsokaci kan wasu alawasu da za a ba 'yan majalisar dokokin ƙasar Nijar. Kudurin dokar na hukumar ya ce wasu bayyanai na kudurin doka mai lamba 16 da ya kawo gyaran fuska kuma ya cike gurbi dokar nan wato ayar dokan nan mai lamba sha biyu na 25 ga watan yuni shekara ta 2011 wanda ya tsokaci kan alawasu da kuma wasu kare-karen kuɗaɗe ga 'yan majalisar dokoki sun saba ma da fitarin doka mai lamba 200 na shafi na biyu na kundin tsarin mulkin ƙasar niger na ranar 25 ga watan nuwamba shekara ta 2010 Ministan kiwon lahiya na ƙasar Nijar ya jagoranci a yau da sahi a birnin Yamai bikin buɗa cibiyar samun haihuwa a cikin babbar asibitin ƙawance na ƙasar Nijar da Turki. Wannan kuma an yi shi ne saboda ma'aurata da ba samu aruwa ba kamar yadda Dr. Ilyas Mai Nasara ministan kiwon lahiya na ƙasar Nijar ya shaida ma Ali Tajisir Ahmed. Wannan ɗakin mun yi kamar iri na Hôpital général de référence. amma har yanzu Aikiba. akwai kingin kayan aiki da basu iso ba har yanzu sai gashi game da irin hulɗa wadda ƙasar Nijar ke yi da ƙasar Turki sun zo sun gina kuma sun kawo kayan aiki waɗanda duk ya kamata game da taimaka ma mata kun san mata akwai waɗanda in sun yi arme za su jira shekara biyar shekara goma wasu shekara goma sha biyar a taimaka musu game da wannan ne gwamnatin Nijar ya nemi tallahi na Turki a samu irin waga biyat. wadda za ta ba da dama mace da mijinta a yi musu bincike a taimaka musu a gama takan da ya kamata a yi cikin ka'ida da sunan shugaban kasa da sunan gwamnatin nijar muna kai godiyanmu ga gwamnatin Turki da sun ka zo sun ka gina wanga babban wurin asibitin birnin kwanni na cikin shirye-shiryen babbar yekuwar shaushawar gamgare da rigakafin cutar sa da za a fara gobe domin rigakafin cutar don kada ta yi irin tabara da ta zama annoba a abbasa magaji kwararre a bangaren cututtuka da ke saurin yaduwa ya yi karin haske ga asuma na musa arzika aikin za a fara shi ranar ashirin da biyu zuwa ashirin da takwas na wannan watan Disamba. Rigakafi ne za a yi na cuta ciwon dusa allura ce za a ma yara yan wata tara har zuwa wata hamsin da tara yaron da bai kubule shekara biyar ba. Yannan kuma akwai magani za a bada albendazole ciwon tsutsa ciki. Yannan za a bada vitamin yaran da za a ba su ma da bakin wata shida ne har zuwa wata hamsin da tara. Akwai wanda za a yi gida-gida kamar na vitamin kinan da albendazole a je a ba yara shi. Tsage da za a yi na allura shi post post ne za a ajiya cikin gari cikin gidan likita ne kenan abin da muke jira ga uwaye su kawo yaran su wurin da ake cagen nan in aka zo kuma cikin gidajen su hiddo ɗiyan nasu don saboda lafiyar ɗiyan su ne mun gani kwanakin baya cikin kwani kowa gani aka samu wannan alloman ta zo Allah ya sa da muka samu aka ciwo kanta bayan an yi kamfanta vaccination jiya talata ne aka soma babban zaman taron muhawarar ma'aikatan da'irar dogon dutse musamman ma mashawarta batutuwa bakwai ne za a tattauna su da suka hada da al'amarin damanar bana da ta zo karshe da kuma taimakon da aka samu dangance da gobarar da ta laƙume kasuwar garin da sauransu bubakar maki gudu shugaban da'irar ta dogon dutse ya ma aliyu bawa ƙarin haske Daga cikin abin da za mu mayar da hankali akwai amincewa da kasafin kuɗi na shekara 2023 ga mashawarta abu ne mai mahimmanci wanda za a tattauna ne ta hanyar wannan zama na mashawarta da kuma yadda kakar bana ta kasance yana da kyau mu yi bayani tare da al'umma da mashawarta na da'ira saboda mun ga waɗansu yankunan mu damina ta zo da latti wanda ya yi tasiri akan sakamakon kakar bana sannan mun yi magana akan ziyarar magajin gari da ya tafi faransa ya haɗu da abokanan hulɗa akan matsalolin karancin abinci a cikin tsarinmu da muke da shi birnin dogon dutse yana cikin aiki akwai da yawan ayyuka da ake na gyaran hanyoyi da kuma menene ake jira ga al'umma Karo na uku na babban zaman taron muhawarar mashawartan tisawa cewa da zaman taron kasafin kuɗi shi ma ya wakana a cikin wato a farkon wannan satin. Abdu Isa na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen a can tasawa ya yi kira ga mashawarta kada wato su manta da batutuwan da suka shahi al'amuran garin musamman ma abin da ya shahi rayuwar mazauna gari. Ga dai abin da yake ce masu Sa'idu Sanki. wannan kasafin kuɗi duk shekara muna halatta shi saboda mu sa ido mu gani kasafin kuɗin yana la'akari da wasu abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata koko dai musamman ma wannan karan mun ba kwansayoyi sako saboda su ne ke tsaye da kasafin kuɗin mun ka kwatanta musu da cewa idan za a kasafin kuɗi ba ya kasafin kuɗi wanda yake kula da bukatun kowa a cikin kwamin tasawa shine mutanen karkara mutanen birni da tijawa matasa da wa'anda suna da matsalar na nakasa duka ya kamata a cikin bidijan nan a yi tunani wannan bidijan kan ya da kowa a sanya kula da hakkin kowa a cikin wannan budije mun ka kwatanta cewa shi budije wannan munan tasawa muna da matsalolin mu wa'anda su ne suka shamu mu kai dan za a wannan budije ya zanto su aka hiba muhimmanci ba wani abu ba wanda ba matsalar mu bace mun anan tasawa muna son ya zanto budije ne wanda za ya bada muhimmanci bisa kan abin da ya shafi ilimi lahiya al'umma zaman lahiya na al'umma noma da kiwo kwansanyoyi su yi la'akari da wannan A cikin wannan satin ne aka gudanar da karo na farko na shirin sada zumunta na 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a kasashen waje a Harrisburg a ƙasar Amurka. Wannan wata dama ce ta bunƙasa al'adu da kuma bunƙasa kayayyakin kasuwanci na ƙasar Nijar a can Amurka. Ga dai ƙarin haske daga bakin uwar gidan Dr. Abdullahi Nafisa wadda ta jagoranci tsare-tsaren a cikin firarsu da Tannan Fude Ahmed wakili na musamman na Studio Kalangu a kasar ta Amurka. sada zumunta a yi organize don An shirya wannan taron sada zumunta don baiwa 'yan Nijar damar saduwa da juna don su kulla alaka don kuma yin bikin wannan ranar ta tarihi da ta yi tasiri ga kasar mu ta Nijar. Kuma ta wannan hanyar muna bunƙasar da al'adun Nijar da bunƙasar da abubuwan da aka kirkira a Nijar. Wannan taron ya samu nasara gaskiya. Mun samu mutanen da suka zo tun daga ƙasashe da yawa na Amurka, kamar Caroline du Nord, New York, Kennedy Land, Maryland, Washington DC, Ohio da Indiana. An samu mutane da yawa dai da suka zo don ba mu goyon baya. Za a soma karo na 43 na kwamfarar kokon gargajiya a ranar Juma'a mai zauwa a Diva. Hukumomi sun ɗauki ƙwararrun matakai don ganin cewa an gudanar da wasannin kokowar cikin tsanaki. gwamnan jihar ta difa ya kai ziyara gurare daban-daban da za karbar baki don tabbatar da cewa komi ya kammala kamar yadda musa hamani shugaban sashen sadarwa ya bayyana ma musa prendre toutes les initiatives de nature à assurer daukar dukkan matakan da za su taimaka wajen ganin wannan kwamfala ta haskaka yada tsare-tsaren shirgulla dalla-dalla ta hanyar kafafen yada labarai da kuma tararrakin da aka tsara a kira al'umma domin ta shiga shirin da himma kwamitin sadarwa yana nan a farko da kuma a ƙarshen shirin sadarwa ba ta jiran sai an tallafa mata kafin ta soma aiki mun fara tun daga nesa tun ma kafin gwamnan jiha ya kira mu kuma tuni na gani a cikin gidajen rediyoyi da talabijin har ma gidajen rediyoyi na karkara sun kama aiki kuma ko ina ana maganar wannan wannan kwambala kuma illahirin kwamitocin da aka kafa suna bukatar mu domin bayyana ayyukansu shine karfin kafafen yada labarai baban zaba ake faɗin iko na hudu komai ya kammala a game da shirye-shiryen kokowar da za su wakilci jihar zandar a karo na uku na kwamfanar kokowar da zai kana a difar tuni dai masu ruwa da tsaki a bangaren tsare-tsare sun ɗauki matakan da suka dace don kar a koma gidan jiya kamar yadda ilu muhammad darakta da ke kula da wasannin motsa jiki a jihar ta zandar ya shaida ma alketa da magaram yanzu dai fi a shirya take an yi shi tsakani da Allah wanda suka cancanta su ne kuma muna nan akan mu wa'annan mutanen su ne wanda suka cancanta na biyu eh, abin da zamu haɗi abin da aka jima ba a yi ba a nan jihar zandar shine a sa 'yan kokowa a turka da wuri kayan defile kusan kowa wanda ya kamata a bashi an bashi kayan defilansa hasu an yi zaɓe an yi turka kusan kwana hamsin an zo ga shi eh, za a duba lafiya tun da sai da lafiya ake komi ina fatan zandar bana za ta kawo takoba ta kawo yawan kaye ta kawo yan kokowa na kirki ta kawo sai yawo haka muke fata haka da wannan niyya kuma wannan allah ne mai bada amma niyyar mu kenan a cikin shirye-shiryen da take yi don shiga wasannin ƙarshe na kumfurar ɗaukan kofin nahiyar afirka cewa da shan da za ta gudana a ƙasar algeria daga sha uku ga watan janairu zuwa 4 ga watan fabrairu na shekara mai kamawa ƙungiyar kwallon ƙawata ta mina za ta kara yau da marece da ac agencio wani club na 'yan ƙasar faransa da ke taka rawar gani kahin su wuce tunisia tuni dai mina na cikin rukuni na e tare da ƙasar congo da kuma ƙasar cameroon A yanzu sai rahoton na musamman. A ƙasar Nijar ana gudanar da al'amurra na noma da kiwo cikin sawaiwayar canjin yanayi. da kuma hawa-hawan farashi a cikin kasuwanni domin ba mazauna karkara damar su fuskanci al'amuran canje-canjen a cikin tsanaki idan wata ma'aikata da ke waye ma mazauna karkara kai kan sabbin sa'o'in zamani ta kawo musu wani tsari na kasuwar zamani ta yanar gizo a dalilin haka aka girka musu wata cibiyar kira domin samu cikakkun bayanai da kuma sharorin da suka dace kamar yadda muhammadu angu ibrahim shugabar ma'aikatar ta idan ya shaida ma nafisatu adam Nous avons remarqué que ce qui limite les agriculteurs les éleveurs mun gano cewa abin da ke iyakance manoma da makiyayan Niger musamman wajen cimma burin su na karfafa juriyar su shine rashin labaru manufar wannan cibiyar kira ita ce baiwa manoma da makiyayan Niger labari sahihi wannan cibiyar kiran an tsara ta don ta aiki ta hanyar amfani da wayar salila tare da haɗin gwiwa tsakanin SNV da Airtel Niger saboda haka za ku kira ba dole sai kun buƙaci yanar gizo ba za ku kira wannan gajeren lamba bakwai bakwai bakwai ta hanyar wani tsari da aka yi cikin fasaha hakan zai baiwa mai bada shawara daga nesa damar aiki da harshen da kuka zaba Shi yana da hanyar sadarwa da ke ba shi damar ba da amsa ga tambayar ku. Idan kuka aza tambaya akan wani ƙauye ko wani wuri ko wani labari, shi yana iya kasancewa da wannan labari da ke ajiye a kan dandamali, kuma zai baku waɗannan labaran daban-daban. Shin dukkanin manoma da makiyayin ƙasar Nijar ne ke iya kiran wannan lambar? Quand le a financé le projet, il a... lokacin da mai hannu da shirin ya ba da dan tafiyar da wannan proje ya ba da ne domin jihohi uku, Tawa, Doso da Tilibiri. Yau wanda ke wajen waɗannan jihohi zai iya tambayar wani labari da ke cikinsu kuma za a ba shi wannan labarin. Amma wanda ke cikin waɗannan jihohi uku kuma ke tambayar wani labari da ke cikin jihar da wannan proje bai shafa ba zai yi wahala a ba shi wannan labari. Amma idan a iyaka da Mali ko Burkina Faso ne akwai yiwuwar a ba da wannan labari domin akwai irin wannan proje a Mali da Burkina Faso. formation mm. puisqu'il y a ce même type de projet au Mali et au Burkina. Ko akwai wani sakamako da za ku iya bamu a tsakatsakiyar wannan tafiya? Eh. eh, daga watan Nuwambar da aka kafa wannan proje, ina ji an taɓa kai samun har kira 182 a rana ɗaya, wannan kuwa abu mai kyau ne. Famal. nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin sai an jima insha Allah. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.